A yanzu dai ta baba da ake ta yi a game da babban zaɓe a Najeriya ya kau, domin majalisar ƙasa ta cima wannan matsaya ne bayan ta kwashi sa'o'i kusan tara tana gudanar da taro akan batun ɗage zaɓen. Wannan ƙudiri ya biyo bayan tabbaci ne da shugaban hukumar zaɓe Profesa Tahiru Jega ya baiwa majalisar inda ya ce hukumar a shirye take ta gudanar da zaɓe. Yaya ofishin kamfe ɗin shugaba Goodluck Jonathan ya ga wannan mataki da majalisar ƙasa ta ɗauka? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban hulɗa da manema labarai Isa Tafi da Mafindi Yariman Muri. Mu fa jam'iyya ce da kuma shugaban mu da mataimakinsa masu hakuri za mu bai wa najeriya mamaki mu ba mu da cakka zaɓen nan ko yaushe aka yi shi shi za mu yi in an ce an mai da shi ran goma ko ran ashirin ga wata ko ran biyu ga wata duk rana ne na zabe kuma zai zo ya wuce kuma za mu ci zaben. A ofishin kamfe ɗin janar Muhammadu Buhari kuma Naja'atu Muhammad ita ce mataimakiyar shugaban hulɗa da manema labarai ba su suka yi ba ubangiji ne yake ikonsa saboda kusan duk waɗanda yanzu suka ce dole a yi zaɓe a da ba su ma bi ra'ayin al'ummarsu ba muke wa Allah godiya wannan yakin nasa ne kuma mun imani da shi amma abin da ba kowa mamaki za a ce yau jam'iyyar PDP a ƙarƙashin Jonathan woodlock wai su ne suke gudun suke tsoron ai zaɓe mutanen da da sun ɗauka sun mallaki shika-shikan ƙwace mulki a hannunsu zaɓe za a yi shi za a yi shi da ƙarfin Allah kuma za a yi shi a cikin lumana kuma za mu karɓi mulkin nan da girman da Allah yi wa zatinsa. A matsayinsa na ɗan ƙasa, Dr. Umar Sadiq Abubakar Gombe na SDP ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. To ya kamata wannan karin jirgin tsaye halacci. Halacci shine ya tsaya ya zaɓe. amma renin hankali ka zo ka ce kawai wai a za a daga yan wani bai ci ba a ah, to in bai ci ba ya za a yi ko kuri a biyar biyar za a kowa ya jefa a yankin ku bayan da za a ci zaben nan in dai isu ku ne kaɗai za ku kawo shi ci zaben nan saboda kuri'un nan guda miliyan sittin da takwas da dubu ɗari takwas da tamanin da uku da ɗari hudu da saba'in da shida gaba ɗayansu kusan tsakanin ƙasashen yarbawa nan da suke ƙawance da buhari akan zaben nan da da arewa suna da kuri'a miliyan hamsin da ɗaya da wani abu wajen miliyan hamsin da biyu kuna da kuri'a miliyan goma sha bakwai in ma ka haɗa gaba ɗayan yamurai kace da sassuwar baya ga haka a nan ne a mece yake za ka tsame shi yana da kuri'a sama da miliyan biyu a nan ne a eh, eh, eh, shi mole yake za ka tsame shi yana da kuri'a wajen miliyan biyu a nan rotor yake za ka tsame shi to nawa za a bari kuri'ar. Tsofaffin shugabannin ƙasa da gwamnonin jihohi ne suka halarci taron majalisar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.